Tamburan studio Kalangu kuke saurare a daidai wannan lokaci mamada ne dauke da labaran amma da farko ga muhimman kanan nasu. An kaddamar da ayyukan wasannin al'adun gargajiya da ke cikin tsarin bukukuwan sallar zagaye ta 12 Desambar a ranar jiya a Difa za ku je ministan al'adun Nijar a cikin labarin namu. Gaban masu kamuwa karuwar tasu da COVID-19 da kuma adadin masu mutuwa da ake samu a gadas babban jami'in liktar gadas ya kira ga mutane da su yi allura. a cikin shirinmu na musamman za mu gabatar muku da sabira wata mawaƙiya da ke da matsalar gani da kuma take zama malamin makaranta To madalla yanzu ga labarin naku ɗaya na bin ɗaya. Firaministan ƙasar Nijar Uhumudu Mahmudu ya kaddamar da bukukuwan sallar zagaye ta Juzi desambar shekara ta 2021 a ranar jiya a babban birnin Manga. an shagulgulan wasannin gargajiya a gidan samari da 'yan mata na birnin yankin da ke masaukin baki ya shirya domin gabatar da al'adun Nijar baki daya a cewar ministan al'adun Nijar Muhammad Hamid a cikin rahoton Mani Musa. Jifa wannan shekara za ta karbi sallar karba-karba na ranar 18 ga watan Disamba, wanda wannan karo aka yi wa lakabi da Difa Ingala. Tsawon sati ɗaya hankalin kowa zai karkata a difa musamman abin da ya shafi ƙasa da kuma al'adu iri daban-daban da ke nuni da yankin manga domin tarban wannan sallah ɗaruruwan majiya ƙarfi sun kwashe tsawon watanni suna shirye-shirye domin gabatar da wannan fuska ta difa da ta sauya tare da haskaka wasannin al'adu ana yi muku godiya Yankin agadis ko birnin agadis ya samu tun cikin watan Oktoban shekara ta 2021 karin masu cutar COVID-19 da ke da tsanani da kuma mace-mace da ke shafar masu yawa eh, wasu masu yawan shekaru domin karya wannan hanya ta kamuwa da kare mutane masu rauni abdurrashid haruna babban jami'in likitar agadas ya yi kira ga mutane da su je su yi allura a cikin rahoton anise karim birnin agades mutane 67 ne muke son kai gare su musamman waɗanda suke da shekaru 18 zuwa sama da haka wannan allurar rigakafi tana da mahimmanci ga birnin agades saboda tun lokacin bular wannan cutar an kwantar da mutane 123 a cikinsu 79 suka rasu amma a cikin watan oktoba zuwa watanni uku mun samu mutane 23 kuma mafi yawansu masu yawan shekaru ne gaskiya ni ina tsammanin birnin agades tana cikin jan layi mun san mafi yawan mutane suna dauke da alamomin cutar amma ba a datse hanyar yaduwar cutar ba kun ga ta hanyar ziyara wani kan iya ɗaha ma wani ya kamata mu datse yaduwar cutar ta hanyar matakan kariya da kuma allurar rigakafi. Shanu 126 ne da raguna 94 da kuma akwai 354 su ne adadin dabbobin da jami'an tsaron Nijar suka kwato a farkon watan Nuwamba daga hannun kungiyoyin 'yan ta'adda da kuma aka mika su ga masu su a ƙarƙashin jagorancin hukumar ƙaramar hukuma ta Tundukiwindi a yankin Tilaberi a cewar mataimakin magajin garin Tundukiwindi. wani kwamitin haɗin gwiwa ne aka ɗora ma nauyin raba waɗannan busashe. Hassan Halidu a cikin rahoton Musa Hassan. A halin yanzu duk dabbobin da an ka kama an maida ma masu su an kafa kwamiti mai kula da wannan. A lokacin da mutumin ya zo zai ta mai izinin ya diba ya gani cikin dabbobin nan idan zai gani dabbobin shi zai ba da shaidun da yake saman dabbobin shi idan har dai nashi ne za a yi bincike a gani in nashi ne idan har lalle nashi ne zai zo da mai gari da mutane biyu da za su ba da shaidun dabbobin nan sannan zai ba da kuɗin ajiya da kuɗin wurin in saniya ne zai ba da jika biyar in kuma ƙananan dabbobi ne zai ba da ɗari biyar bayan wa'annan ɗari biyar da saba'in da hudu da an ka samu akwai hallo dabbobi goma sha shida wa'anda jami'an tsaro sun ka kwake a hannun barayi dabbobin nan na hillani birnin gaure ne sun zo sun ba da shaidunsu sun tahi da wa'annan goma sha shida da ba su ma cikin wannan na kilgon ɗari biyar da saba'in da hudu Domin karfafa hulɗa tsakanin fararen hula da jami'an tsaro na birnin Dakwaro wani ƙwallon ƙafar sada zumunta ya haɗa ƙungiyoyi biyu a ranar Juma'a goma ga watan Disamba. Wasan da ya ƙare kunnan doki ɗaya da ɗaya mu saurari Ibrahim Ifrit Hamid Sufetan gida na zaman lafiya da ke bayyana muhimmancin wannan dangantaka tsakanin domin tsaron ƙasa a cikin rahoton Umaru Adamu. Wannan wasan ƙwallon ƙafa tsakanin fararen hula da sojoji domin kusanci ne wanda abu ne mai matuƙar mahimmanci domin cimma gurin da magabata suka saka a gaba a fannin tsaro saboda al'amarin tsaro abu ne da ya shafi kowa fararen hula da sojoji don haka muke son mu haɗu mu haɗa ƙarfi da ƙarfe tare domin yaƙar maƙiya a kusanci ɓangarorin biyu a shirya wasar ƙwallon ƙafa fararen hula da sojoji a nan da kwaro domin al'umma da kwaro su waiwa jami'an tsaro haɗin kai wajen ba su bayanai saboda jami'an tsaro su kaɗai ba sa isar birnin amma fararen hula su ne ko'ina da zarar aka ba su horo bisa kusanci da jami'an tsaro za su ba da bayanai a akan abin da yake faruwa a cikin garin wannan kwallon kafa ta gudana da ake so sun yi wasa a cikin cuɗaya 262 shine adadin awakin da aka rarraba kyauta ga matan da suka kaura na bani bangu da matan da suka rasa mazansu na balara daga wata ƙungiya mai zaman kanta a ranar asabar da ta wuce. musaurar karin hasken madam mamman balkisa daraktar bunƙasa cigaban mata ta jiha a cikin rahoton hassan mumuni. Matan da sun ka baro garin su bani bongo da wa'anda mazan nasu sun ka rasu. Su 122 ne da an kai kididdiga ake raba ma awaki da ONG yake kawo musu. Kowace mace ana bata akuya guda. Wanga shine karo na uku da suke yi wanga taimakon. Sun sabu kawo awaki 70. A yau awaki 120 ne sun ka kawo. Mata kuma suna jin daɗin wanga taimakon saboda ko shekaran jiya akwai matan da sun ka ce mini ne awakin sun aihi tawaye wa'an sun ka ce awakin basu ma kai watanni biyu ba da sun ka aihu sun samu kaman aihuwa biyu da ta gani matan da sun ka baro garinsu da wa'anda mazajen sun ka rasu take a rubuta sunayensu a raba musu awaki wanga shine dalilin rabon da mun kai a yau Ƙasashe goma sha ɗaya ne masu matsalar gusowar hamada cikin yankin Sahara da yankin Sahel suka kafa wani shirin gano itace ko katangar itatuwa a shekara ta biyar domin tunkarar gusowar hamada, in ji darakta jiha na bunƙasa cibiyar La Grande Mirai a Niger daga Senegal zuwa Djibouti tare da wuciya ta Niger ganuwar itacen na ratsa Afirka da kusan kilomita dubu takwas tare da wani burtali na tsan kilomita goma sha biyar ya ake tafiyar da ayyukan a Nijar amsa tare da Abdu Mai Sharu a cikin rahoton Rahilatu Sumana. L'initiative de la Grande Muraille Verte n'est pas seulement la plantation. Shirin samar da babbar tsanwar katanga ice ba tsaya ga dashen ice kawai ba. Ko banda dashen icen ya kumshi batun ruwa wato samar da ruwa ya kasance ruwan karkashin kasa ko kuma na sama domin ganin yanayin rayuwar al'ummomi ya inganta. A yanda hamada za ta kasance yankunan noma ga sauran jihohi na Nijar da ma yankin Sahel tare da rage yawan tafiye-tafiyen majiya karfi zuwa kasashen waje. A nan Nijar shirin ya shafi ƙananan hukumomi 228 cikin 200 66 daga arewacin tera har zuwa arewacin difa mun kiyasta bangaren mu da ya kamata a dasawa ice a eka miliyan 2.8 wato kimanin kashi 37 cikin 100 na faɗin kasa baki daya kuma ya shafi lokacin jihohi takwas na Nijar kimanin gundumomi 65 ne wannan aikin zai ratsawa. Maja Ikome eh, na bisa gwaji cikin ƙananan hukumomin yankin zandar guda hudu su ne kance yawuri koleram da gafati wani shiri ne na hukumar kirdiga ta ines menene alfanun wannan mahajja amsa tare da ahmed bawa na hukumar kirdiga ta ines a cikin rahoton aliketa Manhajar e Ecomin wani tsari ne na samar da bayanan ƙididdiga na yankin karamar hukuma domin ba da damar inganta samun bayanan sauƙin kaiwa gare su da kuma amfani da su. Wannan mataki na gwashi ya kumshi ƙananan hukumomi guda hudu. Waɗannan ƙananan hukumomi an tantance su ne a jihar Zandar saboda tuni akwai bayanai a ajiye. Kina akwai alamomi da aka gano a waɗannan ƙananan hukumomi da kuma ƙauyuka da suka ba da damar tsayar da waɗannan ƙananan hukumomin guda hudu. Wannan tsarin bayar da labarai ya fito ne daga tsari na ƙasa dukkan labaran da za a tattara a huskar ƙananan hukumomi ko ƙauyuka za a saka su a cikin tsari na jiha domin a yi amfani da su a cikin buƙatun fasaltawa musamman fasalin ci gaban ƙaramar hukuma da na jiha. Gasar kokowa ta farko ta tsakanin jami'o'in Nijar da aka yi a tawa daga ranar 11 zuwa 13 ga watan Disamba shekara ta 2021 ta ƙare. 'Yan kokowa jami'ar Doso suka kwashe matsayin farko da na biyu yayin da 'yan kokowar jami'ar tawa suka samu matsayi na uku da na hudu. Mamudu Jibo PhD ministan ilimi mai zurfi a cikin rahoton Abdullahi Ausuk. Wannan shiri na bana ina fatan ya baku damar gano matasa masu hazaka ya baku damar cewar an tabbatar da samun masu maye gurbin 'yan kokowa da suka tsufa. Muna da matasa da za su haɗa fasahohin kokowa da na aikin ilimi su zama jami'an cikakku a gaba domin dan wasan motsa jiki musamman dan wasan shiro dan gwagwarmayya ne dan gwagwarmayya bai shekarar komi mugu da ƙari idan yana da ilimi sai ya kasance fitacce aikin da mutum ya yi bai zama cikakke kwata-kwata tabbat an samu kurakurai amma karo na farko ne shekara mai zuwa idan allah ya yarda za mu karfawa domin za mu yi aiki da dukkan darussan da muka samu daga wannan shiri na yanzu To sai kuma mu na musamman Hamadu Sabira Ibrahim Hassan malaman makaranta ce da ke da matsalar gani kuma mahaifiyar yara biyar kuma mawaƙiya ce ta ƙungiyar niyya ta yi fice da waƙar Unité National a shekara ta dubu ta fara koyarwa a makarantar Hausa ta Tawa a wannan shekara tana ba da ilimi a makarantar makafi ta Soli Abdulrahman da ke Yamai Olivier Asagowabi ya gana da ita ga da hirarsu ta kasance. Vous savez, Eh, karantar suwa yaran makahi da karantar suwa sauran yara iri guda ne rubutun ɗaya ne yake da bambanci. An bani horo kamar sauran masu karantar suwa. Na samu satifika ina ne na CFAD a alab ɗari tara da tasa'in da ɗaya. Na fito cikin jeri na ɗaya na ɗaliban da sun ka je jarrabawa. Sai da mun ka jira shekara uku sannan mun ka kai ajin kolej Bayan breve ina na je Ecole Normal na Doso. Bayan wannan kuma na je Ecole Normal na Zandar a wajen horon da ake ba masu karanta suwa. de zandar pour la formation des Ko akwai bambanci tsakanin abin da kike koyarwa da wanda kika koya? Kila bambancin tsari ne kawai saboda mu a lokacinmu ba iri wura ba ne ba don a karanta suwan yanzu suna da kayan aikin su mu kuma a da muna da namu kayan aiki ba kamar su bik adwas da lakire ba da kuka sani mu muna da namu penso da tablet da kimbarit na karatun lissafi. Waɗanne matsaloli ne kike fuskanta a cikin aikinki? A da rubutun hannu ne, amma a yau tare da na'urar zamani da ta kawo ci gaba muna samun littattafan mu a rubuce kuma muna da abokanan mu da muke aiki tare da su. Sai dai mu ce alhamdulillahi saboda mun samu ci gaba. To yaya ake kimanta kwazon ɗalibai? Kana ta so makahi guda guda ne, kenan wannan tsarin iri guda ne muke bi domin mu kimanta kwazon ɗaliban kamar yadda kun gani bamu da ɗalibai da yawa in ana so a karanta suwa ɗalibai makahi ya kamata a ce a cikin aji an samu kamar ɗalibai goma amma in kun duba ba su wuce ɗalibai bakwai ba saboda karanta suwa ɗalibai guda guda ne muke yi haka kuma kimanta kwazon su ma guda guda ne muke yara hudu kawai nake gani an yi hakan ne cikin niyya ko kuma iyaye ne ba su rubuta 'ya'yansu. A yau da dama, saboda uwaye suna rubuta yaransu makahi tare da sa hannu muna kai su a cikin makarantun da suke kusa da gidajensu. wanda suke zuwa daga cikin yanki kuma muna riƙe su a wajenmu. To ina gani duka-duka da haka ne muka zo karshen labarin namu daga nan sashen Hausa na studio Kalangu. Yanzu barin haɗa ku da Hadiza Hassan Sidiku a cikin labarunta da harshen zabarmanci.